Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada su dangi gizan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma likitan dabbobi da ke koyarwa a jami'ar Amadu Bello da ke Zaria ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To Assalamu alaikum da wa nake magana. Suna magana da Dr. Marzuk Abubakar Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a tsangayar likitancin dabbobi a jami'ar Ahmadu Bello da ke gari. Da kai tambayoyin da muke da su dakta akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu za ka ga yanzu kiwon kaji da kifi yayi yawa wanda yawanci za ka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To Dr. Marzuk kiwon kaji da ake a gida a ganin ka yana da wata fa'ida saboda kamar yadda suke kashi haka kuma kashin su na da wari yana da wata fa'ida? Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin eh. inda idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da su ba sannan kuma za a iya haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu. Ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya musamman idan ba a share wajen ana killace shi da sauransu da sauransu hmm. asalin asali ma ne gaskiya ita dabba kiwon dabba musamman dabbar abinci a yawanci akan hana akwai kuma yawancin yawan kilomitoci ma da ake su tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune hmm. amma dai ga shi nan dai a ƙasar nan za ga mutane sukan aje dabbobin a tare da su idan har dole sai an ajiye a cikin gida to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su dai ba hakan aka so ba abin da aka fi so din shine kada a ajiye su inda mutanen ke zaune amma idan har sai an yi kamar da na faɗa akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashin su ya illatar da jama'a. Mm. To, kamar yadda ake kiwon kaji yanzu, za ka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye ba zuwa suke suna binciken likitoci ba ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba a zamanance. A zamanance ya kamata su yi kiwon. Domin dai dalilika guda biyu a koyaushe shi yin kiwo a zamanin nan ta zai kawo matsala saboda dalilika guda biyu. na ɗaya dai ribar kanta da za ka samu idan har baka bi dabarun zamanin ba da kuma tsarurruka wanda ƙwararru suka sa ka a kai ba dole ka cimma moriyar shi kansa kiwon yadda ya dace ba na ɗaya kenan na biyu kuma akwai a matsaloli da za ka yi ta samu na cututtukan dabbobin da za ka yi ta samu sannan kuma da akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma don haka akwai yaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar ya kiwo ko na kaji ne ko ma na menene ya tuntuɓi ƙwararru ko dai hmm. malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsarin da ya dace a yi. Hmm. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare-tsaren da take bukata, akwai sanar bukaci bukatanta hmm. da idan har ba a samar mata su ba, ba dole a samu abin da ake so ba. Su waɗannan bukatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci a kowane mataki dabba take akwai kalar abincin da ya dace ta ci mm. akwai gidan da za a ajiye ta a kalar ruwan da ya dace ta sha da kuma yawan da ya dace ta sha haka dai da sauransu da sauransu akwai kuma tsari ma na rigakafi mm. wanda wata ira shi wanda ya ɗau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba ba dole san waɗannan abubuwa ba banda kuma bukatun dabbobin shi wanda yake da sha'awar da yake akwai bukatun shi ma ya kalli da ra'ayi ba za ki ga yawanci an gano cewa idan mutum yana yi abin da ya ɗan fi so a cikin ransa abin ya kan fi nasara mm. so watakila dole sai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so ko kuma wacce ta'ammali da ita mm. yake ba shi nishaɗi haka da sauran zai dai abu ne ake yi na domin riba amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake ba shi nishaɗi yawanci an fa nasara wataƙila idan za ki ga akwai wanda Allah ya saka masa san shanaye haka hmm. ma yana son ƙananan. To idan muka koma maganar shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kwai malamin eh, likitan dabbobi da ke kula da shi ko ko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kwai rigakafin da ake mishi. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Razors Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni ta Sada dangi ke cewa a huta lafiya.